A shirinmu na nishaɗi a wannan mako mun samu bakuncin marubuciya kuma mai shirya fina-finai Hajiya Balarabar Ramat Yakubu. E, wanda take aikin wani fim mai suna Sauyin Sarauta inda aka koma shekaru ɗari baya. Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. To, ni dai an fi sani na da rubutu, marubuciya ce kuma ina shirya fina-finan Hausa kuma ina rubuta labari na wasan kwaikwayo na rediyo na rubuta ngo da dama yana da rubutun littafi kika fara eh da rubutun littafi yawo shekara 1987 littafi na na farko ya fito kaso budurwar zuciya ya aka yi kika tsandama ga harka da dai kusan abu ɗaya ne duk faɗakarwa ne um, kamfanin philips a shekara ne na manta gaskiya amma zan bincika <laughs> shekara tun su suka ɗauki littafi na alhaki kwaikwayo mm. suka yi fim ɗinsa to daga wannan lokacin da suka yi fim din ni na yi musu kwastum ni na ba wa 'yan wasan eh, suturar da za su saka to daga nan sha'awar yin fim din nawa ya shigo raina sai na rubuta um, labarin wata shari'a sai a lahira sai um, na yi na aiwatar da shirin daga nan ma na yi wani labarin na ɗauni littafin nawa na yi labarin na mai da shi wasan kwaikwayo mai suna ina son sa haka eh, ke kike mayarwa ko ka su ne mutane ne suke cewa wannan labarin ya yi daɗi me zai hana mu mai da shi fim a'a ne nake mayarwa duk gaskiya duk labarurruka na mutane sai su ce mai da shi fim ba san cewar yin rubuta labarin ya fi sauki fiye da yin fim din oh idan aka rubuta littafi idan za a mai da shi fim yana da wahala kenan a ai sai da muka sha rigima da su filas cewar yadda suka mayar da littafi na suka yi fim da shi na ce kawai sunayen 'yan fim din suka ɗauka da sunan littafin amma ba labari na bane saboda um, duk abubuwan da ba su na ba muhimmanci ba a cikin labarin su kuma su suka mayar da shi mai muhimmanci suka fito da shi to wannan yasa na ce ban yarda ba ba labari na bane to yanzu wani aiki kike kan yi a yanzu yanzu haka na fito daga eh, garin yatawa kenan mm. inda na shirya fim ɗina na uku mai suna um, juyin sarauta. Juyin sarauta. Naka, juyin sarauta. A kan sarauta. To a Amma sarauta ta mata a cikin gida ba sarauta ta fada ta maza ba. Oh, sarautar mata? A cikin gida. Kenan kaman kishi tsakanin mata? Eh, to ai wannan suna su ya wuce kishi. Saboda idan kina gidan sarki kika haihu watan ma ta zo ta haihu kowace so take ɗanta ya gaji sarauta mm. kuma kin ga dai sarauta mutum ɗaya ne zai yi ta to wannan rigingimin su ne a cikin labarin to shi wannan labarin a wannan zamani aka kalli labarin koko a zamanin da a juyin sarauta shekara ɗari baya ne shekara ɗari baya shekara ɗari kenan za mu ga komi irin na da mm, to ba za ku ga keke ba ba mota ba waya takalma ma ba ba a kafin mutane haka ake yawo sutura fa eh to sutura duk ta da muka yi kokarin mu samu saboda babu wata sutura da muka yi amfani da ita wacce za a ce ta yi yanzu sai dai ko a ce ta yi shige na yanzu mm-hmm. amma yawanci duk bayan bayan daurin kirji ne su matan sarkin kawai eh, gwadane a jikinsu da da saƙaƙe da sauransu mm. so mun sha wahala wajen eh, sutura sosai to fa ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara mako mai zuwa domin ci gaba da wannan hira tamu a fannin tsegumi kuwa ali nuhu hafizu bello kamal alkali da nazifi asnanik sun yi wani zama a ranar asabar a garin kano da wakilan ofishin jakadancin amurka don tattauna yadda amurka za ta taimaka wajen bunƙasa sana'ar shirya fim ɗin hausa adam zango wanda dama mtn ambasada ne wato jakadin mtn a yanzu haka yana Legas inda mtn ta gayyace shi don ɗaukar wani talla da za ta yi don kwastomominta na arewacin Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.